Sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 30 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na yau Juma'a 12 ga watan Fabrairu na 2021. a cikin shirin za ku ji cewa wasu yankunan jihar Delivery sha'anin kiwo na fama da matsala sanadiyar rashin tsaro shugaban majalisar Makiyayen na arewacin jihar Delivery na dauke da bayani a cikin wannan shiri sama da dabbobi miliyan uku ne za a yi wa hudi a sakamakon wani kamfe da kungiyar agaji sai icr e ta kaddamar a jihohin Delivery tawa da difa a rahoton musamman na wannan shiri za ku ji hirar da muka yi da shugaban hukumar sadarwa csc kan tasirin radiyo a kan rayuwar al'umma wannan kuwa albarkacin ranar duniya ta radiyo da za a yi shagulgulanta gobe 13 ga watan fevriye matsalar rashin tsaro a jihar Tilibiri na yin tarnaki ga harkokin kiwo a wasu yankuna a cewar shugaban majalisar makiyayan na arewacin Tilibiri. makiyayan na fama da hare-hare masu dauke da makamai da satar dabbobi in shi bubakar gello shugaban majalisar makiyaya arewacin tilibirin A ɗauka abin gabaki ɗaya ba arewacin Tilaberi ne kaɗai abin ya shafa ba, ilahirin jihar Tilaberi ne abin ya shafa bisa matsalar tsaro. abun ya kawo wa makiyaya matsaloli wajen kiyo. A yau suna fuskantar ta'addanci, ana karɓar zakka a gare su, ana sace musu dabbobi. Ina ganin abu ne mai wahala a kiyasta waɗanda abin ya shafa a cikin jihar Tilaberi. A halin yanzu fararen hula da gwamnati ba wanda ya yi yi kiyasin yawan waɗanda matsalar ta shafa. Abin da ya shafi tallafi ga waɗannan makiyaya tun daga gwamnati har zuwa abokanin hulɗa tun daga shekara dubi da goma sha biyu zuwa yau. In ban da sai sayar da suka yi kamfe na hudi ga dabbobi sannan suka gyara waɗansu rijiyoyi ina iya cewa amince da makiyaya. garkuwar da aka yi da matar shugaban cibiyar kiwon lafiya na dumaganda a jihar maradi wani lamari ne na damuwa ga ma'aikatan fannin kiwon lafiya a cewar kungiyarsu wannan lamari ne da ke iya yin tasiri kan tsarin kiwon lafiya a cikin yankuna masu fama da matsalar tsaro abdulkarim musulai isaka sakatare janar na kungiyar sansat ya yi wa muhammad da karin bayani ta wayar tarho Euh, Sanin kowa ne gwamnati baya sasantawa da wannan mutanen su kuma suna bukatar kudaden fansa. Idan malamin jiya ya yi kuskuren zuwa aiki ci wannan wuraren kuma ya kai dare to yana cikin hatsari. Muna kira da babban murya ga abokanmu da su kiyaye. ya kamata su kula da rayuwarsu a cikin wannan yankunan kamar yadda ake faɗa lahiya o jike lahiya ba ta da iyaka muna kula da kowa idan yau muna cikin hatsari hakan na nuna cewar wa'annan mutanen ba su da masaniya kan aikin jami'in kiwon lafiya a ganin su muna da kuɗaɗen da za mu iya biyan fansar da suke bukata alhali yau idan ka ɗauki malamin jiya da ke aiki a cikin wannan yankin ko jika ɗari baya iya biya balantana miliyan goma ko biyar kai albashin shi ma baya huce jika sittin Kiyaye tsari da mutunta hakkin bil'adama a lokacin zaɓe wannan batu ne aka mai da hankali a kan jiya a yayin wata haɗuwa a doso tsakanin magabatan furojen pagod da jami'an tsaro na garda national. da gul malam gudo babban daraktan harkokin siyasa da shari'a a ma'aikatar ministan cikin gida ya nuna kwarewar nijar wajen shirya zaɓuɓɓuka a cikin kwanciyar hankali a zantawar shi da ausi abdurrahman Siyasa ana iya ɗaukar ta kamar wata gasa ba tare da an samu matsala cikin ta ba ana iya zamna a sasanta a wuraren siyasa ba tare da an samu jayayya ba a ciki don ka a ƙetare dokoki domin an ɗauki matakan tsaro daidai wa daida a lokacin zaɓe yana da mahimmanci mu kama yarda da niyya na masu zuwa zaɓe a taƙaice dai tsaro yana cikin tsarin zaɓe kuma ba za a raba su ba da hanyoyin zaɓe. Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa sai ICR e na gudanar da wani kamfe ɗin yi wa dabbobi hudi a jihohin Difa, Tawa da Tilibiri. Kamfe ɗin da ya soma a makon da ya gabata na da manufar yi wa kimanin dabba miliyan uku hudi a cikin kwanaki arba'in da biyar domin taimakawa al'ummomin makiyaya. Jean-Pierre Nere Bagabo, shugaban sashen kiwon lafiya dabbobi na sai ICR, e ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin haske. Manufar shine muna son yi wa dabbobi hudi kimanin miliyan uku da ɗari biyar a cikin jihar Tifati Labere da Tawa da akwai dabbobi waɗanda suka kamu da ciwo. Za mu yi ƙoƙarin haɗa hudin da kuma kula da dabbobin zai shafi gundumomi 29 zai shafi makiyaya 380. Za mu ba da isassun kayan aiki kama tun daga motoci har zuwa ɗan abin da za a baiwa masu gudanar da wannan aiki za a biya masu hudi da za su ɗauki tsawon lokaci a cikin dazuzzuka tun lokacin da muka soma mun kusa yi wa dabbobi hudi su dubu ishirin zuwa dubu talatin wannan aikin zai kwashe tsawon kwanaki arba'in da biyar daga takwas zuwa goma ga watan fevrier an bai wa manoma hamsin na jihar tilibiri horo kan amfani da labaran ma'aikatar hasashen yanayi wanda proje mai kawo tallafi ga sha'anin noma dangane da sauyin yanayi ya tsara a ƙauyen alkama na gundumar ballar yara jibril giso na gidan manoma na jihar talibiri ya bayyana cewa manoma na da matsalar samun labarai masu sahihanci akan farkon damana a hirar da saidi abdu winditan kuna kan alwato bar mai. a yanzu mun san da sauyin yanayi ya yawa ya kamata mu sauya halayen mu fara aiki da sabon tsarin ga lalle wa'anda mun ka wayar ma da kai su za su wayar da kan manoma su zaɓi garin da za su je su gwada domin manoma su fara aiki da wanga tsarin sunan da mun ka sama tsarin shine sauyin yanayi domin kowane manomi ya fara aiki da ma'aikatar labarun hasashen yanayi domin san sauyin yanayin iska da ruwa idan baka da wa'annan labarai duk aikin da za ka yi aikin banza ne domin baka san lokacin da damuna za ta farawa ba baka san kuma lokacin da za ta karewa ba mun duka mun san da cewa sauyin yanayi ya yi yawa don haka hausawa ga cewa idan kiɗi ya sauya rawa ma ta sauya makarantar sakandare cs uh, ta ɗaya ta birnin tawa na karɓar yara masu matsalar gani da ji sai dai shugaban makarantar na kokawa da rashin ingantattun malamai da kayan aiki domin baiwa ɗalibai horo mai kyau ibrahim haruna nyandu shugaban makarantar cs ta tawa ya yi wa idrisu adamu ƙarin bayani muna da yara makahi wajen hudu akwai guda biyu lise akwai guda biyu college muna da yara waɗanda suke da ragowa na ji zuwa goma sha zuwa katriyam zuwa siziyam da makahin ba mu da illa sosai haka nan amma bangare wancan na kurame shi illar shi mine ne mushannin namu ba dukansu ba suka samu horo bisa kan kurmanci akwai bangaren yara makahi su kayan aiki dai ne kalubalen mu bangaren ilimi shi za mu yi kokari abokan mu wanda tare da mu da duk wani wanda ke bukata bukata ya gane ilimin nan na makayi su zan koya musu dangane da karatun su yaran gaskiya alhamdulillah kwarai suna da hazaka na karatu da kuramai da makahi duka suna da son karatu kwarai malaman makaranta na gingu a gundumar gaya jihar doso a jiya sun soma ayyukan kawo gyara na tsawon kwanaki uku makasudin shirin shine farfado da ilimin dalibai a fannin faransanci da lissafi inusa bazanfare babban jami'i mai kula da makarantun firamare na gingu ya yi ƙarin bayani Il s'agit des activités régulières ayyuka ne na yau da kullum da za su ba 'yan makaranta damar su kara karfafa darasin da ake ba su sanin kowa ne a ƙasar niger yara suna da rauni sosai a bangaren lissafi da faransanci wannan muru'an ne za ku ma gyaran huska don ku gane kurakuran ko a bangaren faransanci ne ko kuma a bangaren na lissafi ta yadda yaran za su iya shawo kan matsalar da suke fuskanta a bangaren lissafi kamar yadda a fannin faransanci ma yaran ke da matsalar karantawa da rubutawa tsawon wannan kwanakin uku za ku koyi dabaru da husaho'i da za su ba ku damar taimaka ma ɗaliban naku ta yadda za su daidaita karatunsu. An kaddamar da wata cibiyar matasa makon da ya gabata a hukumar karkarar wato ta gazar gundumar balle yara. Madam Musa Halimatu Ingozoma kuma mai kula da cibiyar ta bayyana cewa wannan cibiya za ta kasance wurin bayar da horo da wayar da kai domin matasa da ke fuskantar matsaloli a hirarta da hassan mumuni Mun samu sabon wuri da kungiyar Save Save the Red ta bude muna. Tana da wata kungiyar ta da ake kira Aduwa saboda kula da matasa da suke da shekara goma zuwa shekara goma sha takwas. Sama abun da duk ya shahi lahiyar su da ci gaba da rayuwarsu. Wannan wurin nasu ne. Matasa da sun kai karatu da matasan ba su yi karatu ba. Wannan rashin ilimi shi ke kawo yawancin matsalolin da suke fuskanta a cikin al'umma. Iya mace idan ta kai shekara goma zuwa shekara goma sha takwas za zata ta fara ganin al'ada ba ta san ta yadda za ta yi ta kula da kanta ba da wasu wasu har ta je ta ɗauki ciki idan ta ɗauki ciki tana neman ta zub da cikin nan ko kuma idan sun aihu suke suna kashe yaran wannan duka rashin ilimi ke kawo shi idan an ka ɗauki ta ɓangaren mazaje su ma rashin ilimi shi ke sa su suna shaye-shaye wasu su sha ƙwaya wasu su sha giya wasu su sha disolution ko kuma ka gani suna ɗauke da cututtukan zamani. zamani doron wani. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin niger yanzu kuma sai rahoton namu na musamman kowace ranar sha'aku ga watan fevrier duniya na tunawa da ranar rediyo a nijar wannan kafar yaɗa labarai ta kasance a cikin dukkan gidaje in ji dr sani kabir shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa wato csc kawo yau nijar na da sama da gidajen rediyoyi 300 da ya zama tilas su bi sabon tsarin fasahar zamani dr kabir sani shugaban hukumar csc ya yi wa hawa maman ƙarin bayani Wace rawa ce gidajen rediyo ke takawa a fannin sadarwa a wannan lokacin? Radio hanya ce ta yada labarai da ya fi sauƙin samu. A nan Nijar a cikin kowane gida akalla za ka tarar da radio ɗaya ko biyu. Tare da wayoyin salula akwai radiyoyi wanda yana dafawa wa kowa. Ina aka kwana a game da abutun bukatar mitar radio. Eh, Tambayar neman izinin buɗe radiyoyi sai ƙaruwa suke yi, musamman radiyoyi na karkara. Yanzu haka muna da radiyoyi na karkara akalla kusan 300. Akwai waɗansu da aka baiwa izinin buɗe radiyoyi ya 'yan shekaru, wanda sun samu matsalar na'ura wanda ya sanya wasu radiyoyi suka tsaida yada shirye su Kawai matsala ce ta na'ura ake samu, sai na'urar ta lalace. Kun yi batun watsa shirye-shirye, shin a ƙasar Nijar gidajen rediyoyi na da isassun kayan aikin da ke bada fitaccen sauti a wannan lokacin da ilimin kimiyya ya mamaye duniya? Akwai ofishin da ke kula da ingancin na'urar radiyoyi a hukumar CSA. Idan mutum ya tambayi a bashi izinin buɗe radiyo, sai ma'aikatanmu su je su binciki ingancin kayan da mutumin ya kawo ko kuma zai kawo. Ba shakka wasu na'urorin da ake kawowa an huce su Bincika ingancin na'urar da mutumin ya kawo zai buɗe radiyo suna daga cikin hanyoyin da zai sa a baiwa mutumin takardar izinin buɗewa. Idan ofishin kula da ingancin na'urar da ake kira adita ba su gamsu ba hukumar css sai ta soke ba da izinin buɗe radio Shin gidajen rediyoyi na huce gona da iri har ta kai su ga kashedi kamar yadda muke gani a bangaren wasu kafofin sadarwa? Ba iya cewa radiyoyi ba sa sakin hanya, amma ina tunanin da yawa masu radiyoyi suna yin takatsantsan wajen yada shirye shiryen su Ana iya cewa masu kula da radiyoyi suna yin su ba su sakin hanya sosai. Ko ina makomar gidan rediyo a ƙasar Nijar? Radiyoyi a Nijar ya kamata su saba da hanyoyin sadarwa na zamani da suke yin aiki duka iri ɗaya da nasu. Ya kamata radiyoyi su bi ƙa'ida abin da suke yadawa na labarai na gaskiya masu amfani ba na saurai ba. Masu sauraro ƙarshen shirin labaran kenan na maricin yau a huta lafiya. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin niger